daga muhimman abubuwan da kungiyar suka cimma matsaya a kai ya hada hadda batun shawo kan matsalar shaye-shayen muggan kwayoyi ilimin mace da kuma nuna goyon baya wa shirin matan shugaban kasa da kuma ba da gudunmawa wa mazajensu domin su samu damar gudanar da ayyuka wa al'ummar jihohinsu a jawabinta mai ɗakin gwamnan jihar bauchi kuma sabuwar shugaban kungiyar matan gwamnonin arewa hajiya hadiza muhammad abdullahi abubakar ta jaddada goyon baya ga dukkan shirye-shiryen da zai kawo ci gaba musamman ma mata. Abinda muke yi shine muna ta taimaka wa juna wajen ƙoƙarin shawo kan matsaloli da suka shafi jihar mu da rijin ɗinmu ga baki ɗaya. In kun duba kun ga abubuwan da suke damun arewacin Najeriya dukan kusan iri ɗaya ne. So mun yi wannan forum da ƙarfin gwiwa ita matan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari domin mu tallafa wa mazajenmu a cikin irin kokarin da suke yi na kawo ci gaba a jihohinmu musamman mu kuma hankalinmu ya koma akan irin tallafi da za a yi wa mata da ƙananan yara da marasa gali. Matar gwamnan jihar Gombe, adama Adamu bayan Hassan Dan Kwambo, Talban Gombe, ta yi ƙarin haske kan wasu muhimman abubuwan da suka zantar a taron. Kuma mun zo mun yi magana kan minutes of Dog Abuse, kowa ya san dai illan da kwayoyi suke yi wa eh, youths mu da matan aure gashi nan dai kuma ka san maganan drug abuse din nan ba a so a fito a yi magana so yanzu dai muna so mu fara da helplines wato irin waya da za a yi sai ka kira wani wani namba za a bayar sai a kira sai a yi magana da wani wanda zai in ka gaya mishi damuwanka shi zai san wani advice zai baka to bayan haka kuma muna magana rehabilitation centers a ah, zones dinmu eh, muna so mu sa ɗaya insha Allah north east muna so mu sa north central da north west eh to bayan haka kuma muna so mu ɗan yi fundraising za mu je mu eh, eh za mu tara kuɗi muna so mu je mu ga shi gwamnan eh, borno state kashim shatima shine shugaban gwamnonin arewa muna so ya sa mana hannu a sakonsa ga taron gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya buƙaci ganin matan sun baiwa mazajensu goyon baya ga dukkan ayyukan da za a sa gaba. Matan a eh, jihohin Arewa eh, ina kira gare su da su ci gaba da wannan kuduri da suka ɗauka na tallafawa ita uwar gidan shugaban kasar Najeriya eh, da kuma tallafawa mu mazansu wajen kawo a ala wa mu ta fannoni da yawa kamar inda su da kansu suka furta. Wannan shine karo na biyar da gudanar da taron kungiyar matan gwamnonin Arewa tun kafata. luhab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.